Domin samun zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoman janguriyar Nijar a ɗaya hannu da takwarorinsu na tarayyar Najeriya ƙungiyar makiyaya ta janguriyar Nijar da ake ce ma Rupen Rezo des Organisateurs de Pastore Éleveur du Nijar ce ta shirya waɗansu tarurruka guda biyu tsakanin makiyaya da manoma na janguriyar Nijar na Najeriya a ranakun takwas da tara ga watan Disamba a birnin Kwanni da ke iyaka da jihar Sokoto haka ma a ranakun talatin da talatin 31 ga watan na Disamba na shekarar ta gabata a Doso da ke iyaka da jihar kebin tarayyar Najeriya. Kungiyar ta shirya taron bitar zantuttukan da mahalarta daga Najeriya da na jamhuriyar Nijar suka yanke a taruka guda biyu da suka yi a watan na Disamba da ya gabata domin rigakafin dukkan samun wani tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya na jamhuriyar Nijar a ɗaya hannu da takwarorin su na Najeriya a ɗaya ɓangaren wannan ko ganin cewa makiyaya sukan tsallaka daga najeriya zakuwa jamhuriyar niger ko kuma daga jamhuriyar niger zuwa tarayyar najeriya musamman a irin wannan lokaci na rani a cikin waɗannan ƙasashe malam amadu halilu shine shugaban ƙungiyar ropen ta jamhuriyar niger da wakilan ƙungiyoyi na makiyaya da na manoma mu zamna mu yi nazari mu gani hanyoyin da za mu bi na zaman lahiya domin sana'a duk wadda kake in babu zaman lahiya cikinta ta rage mahari da haka muka yi wanga babban taron su ne ya kamata yau a ce sun yi tsari wanda zai sa zaman lahiya da kwanci hankali ta samu tsakanin mu nan a cikin Nijar kuma tsakanin mu da Najeriya yanda mutane suke da hanyoyin su ya kamata dabbobi su ma a bar musu nasu hanyoyi domin su bi ba cikin fitina ba yan uwan mu duka wanda a cikin burtali ya yi shawara ta kan shi ba cikin an matsanta mishi ba ya san gaskiya ne ne ya saki burtali saboda dabbobi dabbobi namu na Najeriya da na nijar su yi zirga-zirga su cikin kwanci hankali. A nasa bangaren Malam Ali Muhammadi Mindako shugaban RBM ta tarayyar Najeriya ya ce wannan taron bitar waɗannan tarurrukan guda biyu da aka yi a cikin watan Desamba zai ba da damar tattauna akan yadda za a shimfiɗa zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma na jamhuriyar Nijar da takwarorinsu na tarayyar Najeriya. To wannan zama mun yi shi ne don a duba yanayi yadda za a samu sauƙin waɗannan mishkilolin da kuma samun nasarar ganin makiyaya suna zaman lafiya tsakaninsu da 'yan uwansu manoma a tsakanin najeriya da nijar musamman wannan mafita ta sokoto da kebbi da kuma wajen kwanni da ko kuma jihar tawa baki da so kaga mafitar dama ta nan ne ake samun zauwa da zauwa wayansu soyo arewa wayansu kudu musamman da kaka ku kuna yin kudu kuma da arewa da, da bazara kuna dawowa kuma akwai fahimta tsakanin sarakunan gargajiyar mu da mu da shugabannin mu suna nan sun haɗa kai da su dawo wato ecos domin a ga cewar makiyaya sun zama suna shakatawa kamar yadda kowane ɗan najeriya ko ɗan nijar ko ɗan afirka yake shakatawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar